shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya kori 'yan kwamitin zababben shugaban kasa a suwaju bola ahmad na jam'iyyar apc bayan da suka ziyarce shi a gidansa domin yi masa kalaman da nan kirji da kuma haƙurƙurar da shi kan ya rungumi kaddarar faduwa zaben da ya yi a yau alhamis sai dai wannan na zuwa ne lokacin da shi ma ɗan takarar labour party peter obi ya ce kotu ce kawai za ta raba su da hukumar zaɓe mabiya jam'iyyar hamayya ta pdp da kuma 'ya'yan jam'iyyar apc na magana kan wani kalami da aka ce zai iya kawo rabuwar kawunan al'ummar jihar jigawa waɗannan da batutuwa yanan tafe cikin shirin baki kan yanka wuya na wannan lokaci Mai sauraro Basiru Ibrahim Garu ke muku sallama ta cikin shirin baki kan yanka wuyar da ke biyo 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakin su ƙarƙashin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa sashi na 39. Mu kuwa mukan hau doron sashi na 22 domin sada mai haƙi ga hakin nasa. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya kori 'yan kwamitin zababben shugaban ƙasa a Suwaji Bola Ahmad Tinubu bayan da suka ziyarce shi a gidansa domin yi masa kalaman dannar iji da kuma haƙurƙurar da shi kan yin rungumi kaddarar faɗuwa zaben da ya yi a yau Alhamis. Rahotanni sun nuna cewa gwamnonin da suka ziyarci ɗan takarar na shugaban ƙasa sun haɗa da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da gwamnan Kebbi Atiku Bagudu da kuma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badaru Abubakar Talamis sai na jihar nasarawa abdullahi sule da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc nuhu rubado inda tawagar ta buƙaci a tikun da ya karɓi faɗuwar da ya yi don tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa sai dai tikun ya ƙi karɓar wannan shawara tasu inda ya ce zai bi kadin faɗuwarsa wannan zaɓe ta hanyar da ta dace daga nan ne kuma ya gargaɗe su da kada wani daga cikinsu ya ƙara ziyartar gidansa da irin wannan magana sai dai wannan kalamai na zuwa ne lokacin da su ma 'yan kungiyoyi da suka nazarci yadda aka gudanar da wannan zaɓe na ranar 25 ga watan Fabrairu irin su kungiyar jigastan State Concern Forum ke cewa ba a gudanar da sahihin zaɓe ko da anan jihar Jigawa ba inda suka fahimci an yi cushe a wasu daga cikin mazaɓu har ma ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin umar ɗanjani haɗeja ke miƙa buɗaɗɗiyar wasiƙa ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec a nan jihar jigawa saboda mun kalli zaɓen da aka yi na shu. shugaban kasa asabar da ta wuce mun ga irin kurakurai da aka tafka mun ga irin magudin zaɓe da aka shirya saboda haka muka zauna a junanmu muka yi matsaya cewar mu jiga kwansan forum mu haɗu mu yanke hukunci kuma muka yi matsaya akan cewar mu rubuta takarda zuwa ga hukumar zaɓe ta ƙasa da ke jihar jigawa mu je mu nuna musu mu gaya musu wurare da aka yi barna irin a megatari da aka yi da daba a garin ringin da ko a mu kanmu a hadeja a mazaɓata an samu irin wannan shigen rashin gaskiya banda allah ya taimaka da yanzu zancen ba haka yake ba saboda haka duk duniya ta yarda cewar zaɓe da aka yi na ɗan takarar shugaban ƙasa da aka yi ya gabata akwai rashin gaskiya saboda haka mun sanar da hukuma inec cewar muna gargaɗin su mun san abin da aka yi mun san abin da ake shirin yi a yanzu haka idan aka bari zaɓen da zai zo na ɗan takarar gwamna aka ƙara samun irin wannan magudi duk abin da ya faru a najeriya ko a jihar jigawa inec su sani cewa su suka haifar da shi muna sane da cewar ana shirye-shiryen yin maguɗi mun samu rahoto da ƙarƙashin ƙasa cewar an tabbatar da jam'iyyar pdp za ta ci zaɓen gwamna a jihar jigawa saboda haka akwai shirye-shirye da ake yi in ma ya ƙaraso in ma bai ƙaraso ba amma ana shirye-shirye duk inda pdp take da rinjaye aka tabbatar da za ta ci zaɓe mai yawan gaske a gurin ana shirye-shiryen a kai kayan zaɓe a ƙurarren lokaci sannan a kai kayan bayan zaben kuma ba wadatattu ba wanda za su isa saboda haka wannan shine kuma muna sanar da INEC wallahi mun san wannan abin da ake yi kuma duk Najeriya wallahi ba wanda ya isa ya zo ya yi mana wannan abin mu tabbatar mun kare mutuncin mutanen mu ƙuri'ar da suka dangwala ƙuri'ar da aka dangwala yan jigawa wallahi dole a tabbatar da ita a matsayin zaben da aka yi kuma al'umma su yadda sun gamsu da wannan zaɓe. Comrade Umar ɗan haɗe haɗeja kenan. kalaman sa na zuwa ne lokacin da ban gida Shuwarin daga jihar APC ke musanta wata jita-jita da ake yadawa a kafar sadarwa ta zamani. Muna ƙara jan hankali da lalle lalle yadda za a yi. Musamman ma mutan jihar Jigawa. A fito yadda aka yi lugudan ƙure muna so wa'anda suke wannan furofaganda ɗin da su gane jigawa fa jigawa ce. kuma jigawa uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya batun wasu mutane su dinga yada propaganda suna zuwa suna ɗaukan murya suna tuturawa duniya ana ɓata mutanen dutse emirate wannan kuskure ne ya kamanta mutanen da za su yi wannan siwa dutse emirate da jihar jigawa adalci duk mutumin da yake jihar jigawa dan jihar jigawa ne kuma babu wani abu da ya kamanta dan dutse emirate a bambanta shi da dan jihar jigawa domin jihar jigawa ita ta kazaure ita ta gumel ta ringim ta haɗeja ta zo ta dutse saboda da su wannan ƙarya ne maganar a lokal gamman a constituency bakwai ko takwas zan ce ko mun ci constituency shida saura nawa saboda haka wannan duk wani abu ne na kar ana neman a bata mutanen dutse emirate wannan kuskure ne wannan rashin adalci ne a fito za ka ga gaskiyar labari domin lokaci yayi da za a fito a yi dan motsi sak tun daga kan dan majalisar jiha zuwa gwamna da izinin Allah kujera ɗaya ba za ta kauce ba ba wannan gani kamar watakila waɗancan da ake ta wannan abu wannan abu ai wannan siyasa ce wani kai kanka in ka zauna za ka iya wannan abin ka tura duniya saboda ba kwa jin yadda aka faɗa abin kamar akwai in ba rami ai wannan maganar banza ce domin akwai misalai da yawa in yau a ce dan modu baya son ci gaban dutse emirate ba a taba dubuti gwamnan da yake kwana yake wata uku bai je ko Kano ba in ba dan modu ba in kuma baya son dutse zai dinga iya da damar da zai tafi kafin Hausa ya kwan iya da damar da zai tafi Kano ya kwan iya da damar da zai tafi Abuja ya kwan saboda yana da bukata menene bukatar ai da bai san zai bukatar ba tun iya kwamishina fa yake yi yayi kwamishina ya zo Allah ya bashi deputy gwamna kai saboda ci gaba fa dan ya kawo jihar jigawa ci gaba ya baro office ɗinsa na chief accountant na office ɗin dangote wannan a albashin da ake bashi in ka raba albashin da ake bashi na kwamishina bai kai a kashi goma bai kai kashi ɗayan da ake bashi na kwamishina ba. baban gida shuwarin kenan daga jam'iyyar apc daga karamar hukumar kudu kuwa suleiman sabo ne ke magantuwa kan zaben 11 ga watan maris. ina ba wa 'yan jigawa shawara da idan za su yi zaɓe su tsaya tsam da ransu su ga wane ne yake kishin jigawa wane ne jigawar a gabansa wane ne yake so jigawa ta ci gaba ba yankinsa ba ba wanda zai raba kan 'yan jigawa ba su fito kwansu da kwarkwata su zaɓi wanda suke tunanin zai jagorance su nan da shekara hudu wanda zai dunkule jigawa guri ɗaya ya dunkule komai da komai a guri ɗaya ya kawo wa jigawa ci gaba sannan ina kira ga kwamishinan 'yan sanda ta'adda da ya jawo wannan kungiyar da ake ce mata Nigerian Hunters Association kunne da su daina yawo ranar zaɓe da bindigun toka da wukake da sanduna da bulali suna yi wa 'yan jigawa barazana a wajen gurin zaɓe domin me mu mun duba kundin tsarin zaɓe a dokarsa babu inda aka ce wata ƙungiya za ta dinga yawo da makamai tana yi wa wa'inda suka fito barazana musamman ma akwati na na dutsen mai dodo number oto bar cikin gari domin me akwai da muke tunanin yan ina da mulki ne yan karfa karfa ne wayanda za su kawo wasu yara da ba su da katin zaɓe ma su sa su a layin zaɓe saboda su tayar mana da hargitsi sannan ina so in tabbatar wa da cika tsere gajera cewa mu yan birnin kudu local government mun tattara masa kayansa tsaf mun sa masa a cikin zaka za mu wa wakilansa domin su bashi domin insha Allah mun masa ritaya a siyasa daga bana da yaddar Allah ba za a ƙara jin labarinsa ba da hi da yan koransa kuma da yaddar Allah ina mai tabbatar maka na maka albishir cewa daga akwatin dutsen mai dodo zaka fara faduwa sannan bari baka shawara kyauta ka tattara kuɗinka ka sa su a jaka wallahi kar ka ƙara ba kowa ko sisi ka je ka nemi gidan biredi ka yi Suleiman sabo birnin kudu kenan kalaman sa na zuwa ne lokacin da shugaban kungiyar masu magana ta kafafen yada labaran jam'iyyar pdp ya haya harka ke mika saƙon godiya ga al'ummar jihar jigawa yanda suka zaɓi jam'iyyarsu ta pdp kuma yake ƙara kiran su ga ranar 11 ga watan maris kan su kara dandazo su kara jawabar jam'iyyar pdp muna ci gaba da godewa allah muna ci gaba da godewa al'ummar jihar jigawa bisa ga yanna suka ba da haɗin kai bisa ga yanna suka tsaya tsayin daka suka tabbatar wa 'yan jigawa cewa ranar zaɓe za su zaɓi santaraki a gwamnan jihar jigawa yaushe kai magana da 'yan jigawa wannan abun farin ciki ne wannan abun babban abun da ya kamata mu zo mu wa 'yan jihar jigawa godiya ne kuma mu a matsayin mu na 'yan jam'iyyar pdp muna tabbatar wa 'yan jihar jigawa cewa da yardar kamar Allah tirakin dutse shi zai zama gwamnan jihar Jigawa har ka har zuwa wannan lokaci guwar ku bata sanyi ba ganin zaben kasa da sakamakon da ya gwiwa ina mai tabbatar maka wannan dan takararsa yake da bakin jini ma sa rai yake yi bare namu da idan ya shigo gari kamar a cinye shi kuma ina so in tabbatar wa mutumin da ake yada wa propaganda cewa wai ba shi yake da shugaban kasa ba in ya zaɓi gwamna ma yayi a banza mutanen jihar Jigawa ku fito ku zaɓi tiraki. da yardar Allah in dai tiraki ya ci zaɓe he an bashi zaben sa kuma duk mutumin da yake alfahari da kujerar shugaban kasa ni ina ganin kamar ya yaudari kansa saboda mai amma ba ita ce kamar duk daga can maganar ita ce kar ka manta shugaban kasa na kowa ne amma mu abin da muke bukata jihar Jigawa ta zauna lafiya a zaɓi gwamnan da zai wa jihar Jigawa aiki a zaɓi gwamnan da zai tsaya ya hada kan jihar Jigawa shine santirakin Dutse kuma al'umma sun yadda santirake zai iya al'umma sun yadda santirake matashi ne wannan idan aka zaɓe shi shine zai dawo da mutuncin jihar Jigawa ya dawo da martabar jihar Jigawa don haka muna so al'umma su bada da haɗin kai a tsaya a zazzaga ƙuri'a kamar ba gobe. Yahaya harka kenan shugaban ƙungiyar masu magana ta kafafen yada labaran jam'iyyar PDP. PDP da a cewar magoya bayan jam'iyyar APC irin su Siraja mai soɓo kwaɗiya. Ke kira ga al'ummar jihar Jigawa kan su watsi da ita su ƙara zaɓen su ta APC. Akwai wasu mutane da suka fito suke kiran kar a zaɓi ɗan moɗi idan ɗan moɗi ya ci zai nuna mana ƙabilanci to mu ɗan moɗin za mu yi kuma ina kira da 'yan jam'iyyar apc ku zo mu haɗa kai kwanmu da kwarkwatar mu mu tsaya mu zaɓi wannan bawan allah dan moɗin nan dan moɗin nan fa zaɓinsa zaɓin alkhairi ne wani zai ce saboda jam'iyyar ka ne kake ƙara tabbatar da cewa ya kamata a zaɓi shi mu kuma nura muna yi ne akan gaskiya muna yi ne akan ci gaban jihar jigawa domin mun gani gani muka yi ba ji muka yi ba gwamnatin nan ta mai girma Alhaji Badar Abubakar ya zo ya yi mana duk abin da talakai suke so a jihar Jigawa ya yi masa don haka tun da ya ce mu dan moɗi to mu dan moɗin za mu yi domin dan moɗi a jihar Jigawa duk wannan farfaganda ne na ƙarya ta banza da ake cewa wai ya ce mana ƙabilanci, zai mana kaza to mu ina so in gaya mana mu yan jami'ar APC mu fito kwamu da kwarkwatar mu dangwalawa jam'iyyar APC domin mu mun ga abin da aka yi mana a jam'iyyar PDP da haka ba za mu yi jam'iyyar ba za mu zo mu wahalar da kanmu duk mutumin da ya dangula wa jam'iyyar APC eh, jam'iyyar PDP ina mai tabbatar maka ya yi asarar ƙuri'ar sa. Amma ina batun da ake cewa zaɓi cancanta. Cancanta mu zaɓi ɗan moɗi shi ne cancantar mu ku fito mu da ƙwarƙwatar mu mu zo mu dangula bawan Allah nan domin juma'a da za ta yi kyawu tun daga laraba ake ganewa kuma mu tun daga ranar talata mun gano juma'a za ta yi kyawu in Allah iya da tun da mun ga alama domin mu ne da nasara tun da muka cinye wannan gwamnati ta ta mai girma tinubu mun cinye ta to dan modin ma in Allah iya da ranar asabar wata mai zuwa himu za mu cinye da izinin Allah dan modin ne zai mana gwamna a jihar Jigawa da izinin Allah ra'ayi riga siraja mai soko kenan daga jam'iyyar APC karamar hukumar dutse shi ma uban tala mai arsenal na jam'iyyar apc a nan karamar hukumar dutse na musanta wata jita-jita ne da ake yadawa a kafar sadarwa ta zamani in haskawa mutane halin da muke ciki musamman wasu mutane wanda suke kiran kansu su 'yan dutse ne suna raɗe-raɗi 'yan dutse ba za su zaɓi 'yan haɗeja ba to duk shirye-shiryen da yi ba zaɓi 'yan haɗeja mun kama shirin kuma muna wa 'yan haɗeja ƙuri'ar da dutse za ta kawo a wannan karan wallahi a wani yankin a haɗe ba za a sani suna ganin watakila kayan da kuka sha a matakin sanata da wasu kujerun 'yan majalisar tarayya ya haska musu cewar jam'iyyar pdp za nura duk abin da ake a duniya ba gunda ba za ka je ka samu ɓata gari ba shugaban karamar hukumar dutse bala usman cewa ya yi duk yadda zai yi domin karamar hukumar dutse ta zo amma wasu mutane su babba da jaka wannan ake ganin su aka fi yadda ma da su a dutsen suka yi duk yadda za su yi ku kuke zargin kanku kenan ba wai muna zargin kanmu bane abin da ya faru shi dole mu faɗe shi su babba da jaka suka shatile kafar balacama domin su shafa balacama bakin jini a kananan hukumomin dutsen um, 27 da muke da su kuma siyasar balacama muna sanarwa mutane babu mutumin da ya ya kasarata balacama dan siyasa ne a ƙasa ba ma dan siyasa ne amma wasu daga cikin yan jami'ar ta kuna ganin cewar wasu ne suka kare inda wasu kuma ke ganin cewar kawai sun sha ƙasa ne a hannun jami'ar hamayya to nura abin da nake so in gaya ma yanzu dai dutse ta gama dishirin da za ta ta gama duk dakarun da za ta kaba nan ta ce zaɓe ta wa karamar hukumar da tazara a wannan zaben da za a yi. Kana nufin cewa za ku yi shi ɗan takarar gwamna na APC? Za mu yi ɗan takarar gwamna za mu yi tasiri soja. kamar zaben da za a yi ba a taɓa yin irinsa ba karamar hukuma. Wataƙila saboda kayan da kuka sha a matakin sanata kenan. Kiyu za mu ita rayuwa duk ranar da ka kayar to kai da wata ranar aka da kai. Uban tala mai Arsenal kenan daga jam'iyyar APC. Kalaman uban talan na zuwa ne lokacin da shi ma tsoho biri na Halima mai soye mai lakabin maji daɗin jam'iyyar APC ke cewa su kan su aka kayar ba wai sanatan jigawa ta tsakiya ba har ma yake shawartar magoya baya. Na zo ne domin in jinjinta kanmu domin faɗuwa da muka yi ba kudu ne faɗuwa tsoho biri ne ne suka faɗi saboda me saboda ayaran da kake muro duk ya fi sauran rayuka kuma na gaya ma na taɓa gaya ma na ci abin da na kudi a nan da ya ci gawa babu ɗan siyasar da ya isa ya yi wannan harka da ka ji ina cewa allah ubangiji zai sa mai da ragon suna to kuma yanzu sai ta kasance ga na kudu babu ai da na kudu ya faɗi kowa ma ya faɗi nure na ba zai ɓaci a jam'iyyar taku ta apc wallahi tallahi kuwa basiru ai abin da ta kai shi a cikin wannan harka kuma da suka haɗa wannan gwiwar ai gashi nan ga munan gashi nan dama ni na ce ina neman ubangida a siyasa ban samu ba yanzu na samu mai gida wanda zai rike ni amana bisa kan amana kuma inda Allah ubangiji ya sa wannan bayan Allah ya tsallake to wayannan ai ba wani ba bane kuma siyasar da suke gani za ta kai ga babu idda za ta ji in dai pdp ki ko apc ana yi ta na yi malam aminu na zo na pdp pdp ita ce uwa ta da ita ce ubara amma da na hanga na hango babu sarki sai allah in dai shugabancin nasu na da ne to ba canji in kuma yanzu ne muna neman canji a gurin Allah mu mun san komai na Allah ne bacin lamu faɗuwar na kudu ubangiji Allah ka kullo da hanyar kuma gwamnati in ta yi adalci ba ta bani kudu haka ba mu muna nema ma minista oho biri na halima mai soya kenan mutumin da ya shiga sabon maraici a siyasance kalaman tsohon na zuwa ne lokacin da ali usama a birnin kudu daga jam'iyyar pdp ke kira ga al'ummar jihar jigawa kansu fito su zaɓi ɗan takararsu na gwamna a zaben 11 ga watan maris da kuma 'yan majalisar dokokin jiha. Babba abin da ke tafa da ni ina so in sanar da 'yan uwana talakawa 'yan jihar Jigawa. Ya kamata lalle ilalla idan muka taya muka fito zaɓe mu zaure mu zaɓi Mustapha Lamido. Ba don koyo saboda irin ci gaba da yake barkati wanda ba za ka iya lasawa wadda jihar Jigawa ba mahaifinsa ya kawo mana. Iya wannan in muka duba to ya kamata mu Allah madaukakin sarki godiya. Ka ce wani ne ya kawo ba shi da kansa ba. Mahaifinsa ne kawo mana ci gaban da izinin Allah zai sa mu fito mu zazzaga masa ƙuri'a shi zai zama gwamna na jihar Jigawa in Allah ya yarda. Ba don koyo saboda Mustapha Lamido cikakken mutum ne wanda ya kamata lalle ilalla mu zabe shi a bayan ni ne nake ce muku mu dakatar to yanzu kuma ni da fito nake cewa ya kamata wani saboda cancanta sa me ka yanzu abin da na hango shine ni baka tuna gafa ba kansila zan fito ba sanata ba amma kawai gari Mustafa Lamido yace Ali Usama zo ina tausaya maka kama gwamnati baka kusa da ni to duk mutumin da kaga zai iya kiran wani mutum a kasa da idan ya san ya nemar aiki bai manta da shi ba shi ya fi cancanta da kowa da ka zaɓe shi saboda yan jigawa wannan propaganda da ake ta yadawa ta wajen yanki da yanki din nan ni ina sanar da talaka dan uwana kare dai amfani da wannan ba dan ko saboda mu jihar Jigawa za a ce ta zaman lafiya duk mutumin da yake yada irin wayannan abubuwan wallahi tallahi dan kwangila ne wanda ina jin wata ba dan Jigawa bane amma Ali Usama ba kamshin gaskiya abubuwan da ake faɗa cewa kowa ya tsaya ya zabi nasa a magana kowa ya zabi nasa wata so ba yanzu ya zai mutumin da yake wajen mai gatari ya je ya zabi dan Ogun State magana ake ta waye ya cancanta a jihar Jigawa in cancanta ne kuma Mustafa Lamino saboda shine naka saboda shi ya cancanta ai abin da muke nema babban abin da muke nema a jihar nan zaman lafiya amma wallahi tallahi kar mu yadda da waccan propaganda da ake yadawa sannan mu mu safa Lamido kuma tare da yan majalisunsa gaba daya domin kada su kawo kuridi idan ka dauko wani mutane wanda ba su ba ya zama cewar ba a samu nasara kan abin da ake nema ba fahimta ta ne talakan jigawa babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi Ali Usama birnin kudu kenan daga jam'iyyar PDP pdp da haruna usman sun tilbawa sarkin yakin hayan kogin ringin daga shiya jigawa arewa maso yamma ke jinjina ga al'ummar wacce shiya gani yadda suka zaɓi jam'iyyar su ta apc daga sama zuwa ƙasa muna mika sakon godiya ga dandazon al'umma da suka fito suka kaɗawa wa 'yan takarkarmu guda uku ƙuri'a domin kai ga nasara kuma wannan shi yake nuna a duk jigawa babu siyasa kamar irin jigano zuwa zuwa take dauke da lokal gamman goma sha biyu da wanda muke tabbatarwa mai girma umar na dan motsi kuwa uwa yake jira duk da ana ganin akwai inda kuka faɗi watakila kuma akwai ƙur'un da za su yi ba jigawa nozos nake maka ai wannan kadamin siyasar da aka shiga shekara ce ta jiga da halinka duk wanda ka ga ya faɗi dama iya da kuskure a wurin talakawa su matsala kenan ah to ai mu a shiyar ba matsala dalili kaza ce take dauke da kwai guda uku ta kuma kinkihe mana wannan kwan guda uku ba mara gurbi saboda haka a shiyar mu mun kai sanatar mu mun kai ƙuri'ar shugaban ƙasa rafarafan mu guda hudu na yankin mu mun ci su saboda haka da wannan ne nema nake mika godiya ga Dr. Atiku Hafiz Ringel SA na mai girma gwamna a bangaren lafiya matakin farko yadda ya tsaya tukuru a akwatunan cin gari ya iya bakin sa, amma aka kada shi da wannan nake kira da duk wani mai kujera ta gwamnati a cikin garin ringin ba a lokal gamman ɗin ringin ba do Allah do annabi su tsaya su zage tsayen daka su ga jam'iyyar nan sun kawo akwatirinsu dalili darajar duk wani a sun gaza sun gaza amma muna fata za su gyara tunda tunin ma ya faɗi Legas wannan ba sabon abu ne amma su dage a zaɓe na gaba a ƙuri'ar ɗan moɗi da ƙuri'ar majalisar jiha a ga an kawo jam'iyyar APC rankata rankatakaf kuma muna gode wa Dr. Atiku Hafiz Ringim da wannan ƙoƙari shi shi kaɗai ne a masu madafun iko ya tsaya iyayensa abin da ya fi ƙarfinsa. Haruna Usman Sintilmawa kenan daga jam'iyyar APC. pdp da abba zire sarkin yakin sanatan jigawa ta tsakiya ke musanta wasu kalamai da ake yadawa a kafafen sada zumunta na cewa sanatan jigawa ta tsakiya ya ba da umarni kan a zaɓi jam'iyyar pdp ina sanarwa yan jigawa musamman yan karamar hukumar birnin kudu akwai wani faifan bidiyo da yake yawo a midiya kan cewa mai girma sanata man na kudu sun zauna sun ba da umarni wai a yi takarar jam'iyyar pdp a zaben gwamna to duk wani magoyin bayan dan jam mai girma sanata man na kudu to ya sani kan cewa mai girma sanata man na kudu bai ba da wannan umarni ba har sa hannunsa bai san magana ba a ah, Ɗan jam'iyyar apc ɗan takarar gwamnan nan sai za a fito a yi a jihar jigawa ina tabbatar wa al'umma mai girma ta saba na kudu bai san wannan magana ba don haka duk wani magoyin baya da kuma ɗan jam'iyyar apc ranar zaɓe a fito a zuba jam'iyyar apc kuri'a na ɗan takarar gwamnan ba wannan magana in ma akwai ta to a wani gurin ne amma wannan magana bata fito daga bakin mai girma su ta sama man na kudu ba shi sa muka zo mu gaya wa al'umma kan cewa wannan magana mai girma su ta sama man na kudu bai santa ba ba ita ba kayanta don haka jama'a su fito a jam'iyyar apc a dangula wa dan takarar gwamna na jam'iyyar apc kuri'an allah ya kai ranar zaɓe mai zuwa don haka kuma mai girma sata sama na kudu yana godiya da al'umma musamman jigawa santara yana ƙara godiya ya ce a tabbatar wa al'umma siyasa za ka fara ta yanzu aka yi masa allurar siyasa in Allah ya yadda za a zo za a ƙara yin siyasa in Allah da za a ci gaba da rike al'umma kamar da aka saba kuma duk wani abu da yake yi ba zai daina ba yana tare da al'umma kuma al'umma sanan tare da shi abba ziri kenan sarkin yakin sanata mai wakiltar jigawa ta tsakiya bari mu leƙa shiyar kano ta kudu domin ɗauko muryar shugaban tsofin kansilolin wacce shiya ta kano ta kudu na jam'iyyar nnpp saminu musa falali na shigo na fili ne don mu mika godiyar mu bisa jajircewa da mutane suka yi suka zaɓi jam'iyyar mu a jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari a kano ta kudu gaba ɗaya sannan ko musamman ta kai da sumaila wadda suka zaɓi barista rabi yusuf sannan kuma a kano ta kudu inda aka zaɓi mai gidanmu abdulrahman suleiman kawo sumaila to mun zo mu mika wa mutane godiya godiya ta musamman ba karamin jajircewa waɗannan mutane suka yi ba Allah ya tsallakar da mu kuma daga gagarumin rinjaye muka kwantar waɗanda suke ganin su in ba su ba ba wadda ya isa yi muka kada dattijo sannan muka zo muka kada shugaban shugabannin ƙungiyar ciyamomi na jihar Kano saboda haka muna yi wa jama'a godiya kuma muna neman mutane a je a zauna lafiya a je a zauna lafiya kuma mutane ga zaɓe ya to so a jajirce a daɗa jajircewa wannan ƙuri'ar da aka ba mu so muke a ƙara nan kata a tabbatarwa da duniya duk waɗanda suke ganin su wasu ne a wannan yanki namu eh, to Allah ya fi so bi izinin Allah ta'ala za a ga cewa ƙuri'ar mu ah, ta ninka ma abin da muka samu baya. Saminu Musa Falali kenan shugaban kungiyar tsofin kansilolin shiyar Kano ta kudu. Daga shiyar Kano ta kudun mu koma shiyar jigawa arewa maso yamma domin ɗauko ra'ayin isiyaku na iko mai gatari. Muna kira musamman ga 'yan uwanmu matasa na karamar hukumar dutse kyawa jahun miga gwaram birnin kudu da su gane cewar kada fa a ci yaƙi a basu da kuturin bawa domin duk tafiyar da baka da wakilci a ciki to za a yi ta ne a sharba ka zauna a matsayin dan kale kamar ya basu da wakilci a'a to ai ba su da wakilci mana tunda sun tsaya suna jayayya da ƙuri'unsu tunjum amma wannan ya yaƙi wannan a gida wannan ya yaƙi wannan kaga ƙuri'a ta haifar musu da matsala wani zai ce watakila hukunci suka yi na abin da suke ganin jam'iyyar ta kuta musu to alhamdulillah da mu nose east da mu nose west mu ma kar mu yi hukuncin da mutum zai ce bai masa daidai ba domin wannan local government ɗin ashirin mun haɗa ƙuri'unmu cif za mu bai mai girma gwamna na madu dan moɗi kamar yadda muka biya sauran shugabannin da muka zaɓa na baya. to amma waɗannan yankuna da kake bada misali watakila ana ganin tasiri sa'a a siyasa musamman ga kujerar gwamna babban abin da ya kamata a mai da hankali a kai to alhamdulillah a jaraba a gane mu mun san mai fari shine da shiri domin mu muke da karamar hukuma 20 muke da zaben mu cikakke cuf muke cikin jam'iyyar APC babu wake wake kuma manta da shinkafa da wake kenan wasu za su ce a wancan zabe ka iya yin APC a wannan kuma ta kilas sauya ai mu tailan ma muke ci da nama wanda ya ci tailan da nama hi wake ana sa ne dama sakamakon rahin nama saboda a samu dan protein din amma mutun da muna da nama da kifi kasar Hadeja da kifi kasar Ringin da kifi kasar Kazaure da kifi muku kasar Gumal muna da dabbobi muna da tumaki muna da shanu tunjum so da aka in ka ci shinkafar ka da miya da nama so da aka wanda ya kwatsa da wake he ka ga dama za ku yi ciyayya in ba ga dama ba ya ci hinkafa da wake ciyar da da yafi sun bada ci ba ba za a yi gwamnati da su ba kenan eh wanda suka zabe mu sai mu dauko su mu daga daraja su su zama mutane wanda ba su yi mu ba kuma sai su je can su yi ta fishi su yi ta fishi su yi ta fishi domin jagaba ya karbi kasa kuma an kawo wannan maganin bera da mai girma shugaban kasa kawo nan katire da mai kama beraye da kake kallo da beren dinka da beren daji da beren gida duk ta tare ta hana su su shiga cikin magudin kasa saboda haka wannan ya tabbatar mana da cewar ba wanda zai mana magudi dan modi ya zama gwamnan jihar Jigawa da izinin Allah muna da yan majalisun mu 20 a yankin mu har da guda daya saboda haka idan wannan yankin mai dan majalisa takwas yi jayayya wallahi tallahi za mu yi banda gari za mu yi gwamnati a dutse wanda suka taimake mu mu janyo su mu ci gwamnati da su wanda ya koma gefe ɗaya kuma ya je ya yi tafi ya yi tafihi wannan ya rage gare isiyaku na ikome gatar kenan daga jam'iyyar apc wannan da haka ne kuma shirin baki kan yanka wuya yake sanya aya a madadin dukkanin abokan aiki aminu umar shuwa janura garba sani katanga injiniya ayuba amin dutse ne sarrafa na'ura basiru ibrahim garu ke cewa wasu alaikum